zuwa madina kwatancin shida ga watan bakwai shekara miladiya 2015 ga shi allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da ya dasa ya amince muna hallaro wannan haraba ta sabana ban titin amadu bello a birnin sakkwato game da muka saba hallatowa bayan sallar la'asar a cikin kwanaki wannan wata mai alkari mai albarka domin sauraren fassarar littafin allah mai girma ɗaya daga cikin alkhairi da ake so a wannan wata a madadin dukkanin 'yan uwa musulmi suka lara a wannan wuri ina amfani da wannan dama domin kaddamar da karatu namu zai gudana a yau insha Allahu karkashin jagoranci Sheikh Mamar Kabir Haruna Gombe da Allah rama Ahmad Ibrahim Suleiman Kano muna fata tare da addu'a Allah ya samu fa'idantu daga abin da za mu saurara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha tara ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1436 lissafin nasara muna shida ga watan bakwai shekara ta 2015 idan ba ku manta ba muna cikin suratul ma'ida a daidai lokacin da muke karanta hukunce-hukunce da suke bayyana hatsari da ke tattare da zubar da jinin musulmi sai muke samun labari mara daɗi na hari da wasu 'yan ta'adda suka kai a jos a wajen da ake gabatar da tafsir na alkur'ani mai girma na shugaban majalisar malamai ta kungiyar izala sheikh muhammad sani yahaya jingir inda aka zubar da jinin mutane da dama da dama suka rasa rayukansu ɗazu ana maganar ana sallar jana'iza ta mutane da yawa zubar da jinin musulmi cikin watan ramadan a cikin watan ramadan nan ma a majalisi yana sauraron karatun alkur'ani mai girma wannan akwai hatsari kwarai da gaske dan adam da zai aikata wannan wani tunani yake da shi dangane da haduwa da ubangijinsa a ranar tashin alkiyama allah ka gafarta mana allah ka tsare jinin al'umma musulmai wannan hari shugaban kungiyar izala na ƙasa ya yi allah wadai da shi kuma duk musulmi mai imani ya kamata ya allah wadai da wannan hari da aka kai muna addu'a duk wanda ya rasa rayuwarsa a sanadiyar wannan hari allah ka karɓe shi a matsayin shahidi a wajenka allah ka sa mutuwarsu ta zama mutuwar shahada allah ka sa suna cikin wayanda ka 'yanta a sanadiyar wannan shahada da suka samu a cikin wannan wata mai albarka daga wuta zuwa aljanna sauran al'ummar musulmai kuma allah ka tsare su ya allah duk wanda yake da hannu a wajen zubar da jinin jama'a musulmi allah ka tona asirinsa kuma bayan ka tona asirinsa allah ka mana maganin shi kuma allah ka tsare mana sauran maluma da suka saura kuma kai hari da kashe malaman sunna baya canja komai ba me bai sa suna ta tsaya ba abin da yake dakatarwa sai dai wanda ya zama ya kinkima wa kansa bala'i da zai tafi da shi gaban Allah ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana Allah ku za ka tuna inda muka kwana innal kafa kafaru law anna lahum ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم الله مدوكين سركي إن الذين كفروا للي ودن نسك كافرتا لو أن لهم ما في الأرض جميعا da a ce duk abin da ke cikin ƙasa nasu ne mallakarsu nasu ne mallakarsu a ce duk abin da ke duniyan nan naka ne ba fa abin da ke sokoto ba ba abin da ke najeriya ba ba dukiyar afirka ba ba ta amerika ba ba ta asia ba ba ta turai ba duk dukiyar duniya gaba da allah ya ce a ce taka ce kai kadai mallakaka allah ya ce wa mislahu ma'ahu da kuma wata dukiyar ita ma wacce yawanta ya kai dukiyar duniya gaba daya a sake haɗawa da wannan dukiyar ta duniya da ake da ita a halin yanzu a ce duk mutum da ya mallake su a ce kai kadai ka mallake su a ce kafiri guda ɗaya ya mallaki wannan gaba daya Liyafta dubi himin azabi yawmil qiyama ya ce wa Allah to gashi na mallaki dukiya wato ta duniya ninki biyu abinda nake da ƙoshi ne wannan dukiyar Allah ka karɓa gaba daya in fanshi kaina daga azabar wuta Allah ya ce ma tuqbila minhum ba za a karba ba ba za a yi me ba ba za a karba ba ba abinda kafiri zai iya fansa kansa da shi a gaban Allah ranar tashin alkiyama da wannan ne ya nuna abin da ake fansan kai da shi a wajen Allah ake kamun kafa da shi a tsira wajen Allah shine al-imanu wal amalu salih imani da me da aiki na kwarai waɗannan su ne suke jawo suke zame wa dan adam tsane ya samu tsallakawa a gaban Allah ran tashin alkiyama ya Allah ka azurta mu da imani Allah ka azurta mu da ayyuka na kwarai shine innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum Allah ya walahum adhabun alim kuma a gare su akwai azaba mai radadi to ashe kaga dan adam bai da abin da zai iya fansa kansa a wajen Allah Allah ka ba mu ikon shirin tun daga nan hausawa suka ce da rani ake shirin noma to ita lahira daga nan ne ake yi fa'inar duniya mazra'atul akhira fa'inar duniya mazra'atul akhira fa'iza lam yazra shay'an li akhiratihi fi duniya khasira duniyahu wa khasira akhiratahu idan baka shuka daga nan ba daga nan ake shukar kayi asarar duniya kayi asarar lahira Allah ka raba mu da asarar duniya da asarar lahira amin sai Allah ya ce mai a gaba da rama يريدون أن يخرجوا من ‘yan wuta idan wuta ta gasa su azaba ta yawa bala'i ya bala'i sai su fara yunkurin ko akwai da za su iya fitowa daga cikin wutar Allah ya ce na suna nufin an yakhruju minan nari su fita daga wuta Allah ya ce wa mahum bi min ha su ko ba masu fita bane daga gare ta ba su isa su fita da tsiya tsiya ba kuma Allah ya ce ba zai fita su ba to ta kaka za su iya fita in ma sun yunkuri kullama aradu an ya minha min ha aradu an min gamin Allah ya ce kullama aradu duk lokacin da suka yi nufin an yaka rujo min su fito daga cikin wuta min gammin saboda bakin cikin da ɗanwuta ke fama da shi wato bakin ciki ya ƙare wajen ɗanwuta wuta yayin da zai tafi wutar jahannama yakan shiga wutar jahannama da bakin cikin da da za a tattara bakin cikin da mutanen duniya suka yi tun zamanin annabi adam har zuwa ranar tashin alkiyama bai kai bakin cikin dan wuta guda ɗaya zai shiga wutar jahannama ba shi yasa Allah ya ce kullama aradu an yaka rujo min ha? Min gammi ji Allah da sun yi wannan yunkurin dama akwai mala'iku o ido fi ha sai a maida su cikin wuta sai a sake kora su a maida su tsakiyar wutar jahannama idan aka hankada su su koma tsakiyar wutar jahannama sai Allah ya ce a gaya musu wa zuqu azabal hare ku dandana azabar wuta mai babbakawa shine hare wuta da take me take babbaka dan adam kamar wutar gobara kaga yadda wutar gobara in ta samu dan adam yadda take mai da dan adam to haka wannan wutar take babbaka su Allah ka saba ma cikin wayanda za a babbaka ko ba mai iya ba Allah hakuri, ba mai iya karɓar ka ba mai iya fansa ka ba dabara da ta saura an riga an gama ko dai an yi sa'a ko ba a yi sa'a ba Allah ka sa muna cikin wanda suka yi sa'a sai Allah ya ce mai a gaba ramma sai Allah ya ce wala hum sanna a gare su akwai azabun wata irin azaba azabar ko muqim ai adda'im wato azaba ta dindindin wato har abada ba ran da za a janye wannan azaba da za a sa dan wuta a cikin wutar jahannama sai Allah ya ce to za ka yi ta zama a cikin wuta notice na fitar ka wuta waranti da aka rubuta maka shine kowace rana za a ɗauki ƙwayar ƙasa ɗaya a kai wani wuri a aje yau wace rana yau litinin ko to yau litinin sai a ɗauki ƙwarar ƙasa ɗaya a duniya sai a kai wani wuri a aje sai gobe talata sai a dawa ƙara ɗaukar ƙwara ɗaya ah, sai jibi alhamis a dawa a ɗauki ƙwara ɗaya Allah ya ce ba za mu fidda kai ba sai ƙasar duniya da yashin duniya sun kare gaba daya yanzu na akwai da ƙasa za ta kare sai dai Allah ya sani to irin wannan mutumi zai yi murna akan wanda za a sa shi wuta ce kalidi na fi fiha abada saboda watakila ko shekara triliyon na za a yi a yi ta tafiya da kwara-kwaran nan in an tafi an nausa an nausa an nausa ah? wata rana za ta ƙare. za ta yi me amma dai Allah kaɗai sanar da za ta ƙare. banda Allah ba wanda ya san wannan to amma shi mai kalili na fiya abada ba a sare ba hope he is completely hopeless to irin wannan azaba ita ke cewa azabun muqim ita ke cewa azabun muqim wato azaba dawwamammiya ji Allah madaukin sarki Allah ka tsare mu Allah ka tsara duk mai imani sai Allah ya ce mai a gaba da ramma والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء na kalan wallahu azizun hakim Allah ya ce wasariku wasariku yanzu an dawo hukuncin barayi bayan an gama da hukuncin 'yan ta'adda ko yanzu an dawo hukuncin barayi Allah ya ce wasariqu barawo namiji wasariqatu da barauniya mace faqadahu aydiyahuma ku yanke hannayensu inji Allah ku yanke hannayensu to yanzu barawo ya shiga gidanku da daddare ya yi sata Allah ya ba ku sa'a ko kama shi eh? kuma akwai dan alarama alarama haka a gida alaran zama ya ce ba matsala wa sariku wa sarikatu faƙaɗa wa aidiya kuma ce uwar gida miko mana wukan nan aka miko kuka kama hannun shi kuka yanke kun yi aiki da wannan ayar ko kuka yanki da wannan ayar ba <laughs> ba ku yi aiki da ita ba domin ita ayar akwai waɗanda su ne muhaɗabun akwai waɗanda da su ayar ke magana da ta ce faƙaƙa'u ma ku yanke hannayensu ba ni ko alarama ko kai ake magana da shi ana ba da wa ake magana da hukuma ake magana da wa ake magana da hukuma ke hukuma e ki yanke hannunsu shugabanni e ku tsaya ku tabbatar da an yanke hannunsu alƙali e ka zartar a yanke hannunsu gwamnati kuma ta tabbatar da ta alkali ya yi hukunci ita kuma ta zartar da hukuncin a tabbatar da an yanke mai an yanke hannu amma ni kai ɗaiɗaiku ba mu ne mu haɗabun a cikin wannan aya ba ina ba ta gane wannan abu na biyu ayar sai ta fara da ɓarawo namiji kamin mai kamin ne ya mace amma wajen zina sai aka ce a tu. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة Allah ya ce azaniyatu ya mace wazani da mazinaci namiji fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda kowane ɗaya a cikinsu kuma sabu lala ɗari in ji Allah a wajen sata sai aka fara da namiji A asariqu wa sariqatu a wajen zina sai aka fara da mace azaniyatu wa zani menene hikima malamai suka ce ita zina wato ba a yin ta sai mace ta bada haɗin kai sai mace ta bada me haɗin kai ba yadda za a yi a yi zina mace ba ta amince ba wani zai ce to a yana iya kama ta da ƙarfin tsaye a yi zina da ita shi wannan ba sunan shi zina ba sunan shi fyaɗe shi sunansa daban hukuncinsa daban a addinin musulunci a ƙarƙashin shari'a ta addinin musulunci ita zina ba yadda za a yi zina sai idan mace ta yi mai ta ba da haɗin kai <coughs> kuma ka abin da zai baka mamaki da za ka samu yarinya ka ganta ya karama ba ta wuce shekara sha biyar ko sha takwas ko ashirin ka ce za ka kama ta da ƙarfi kai zina da ita wallahi in ba sa a kai ba in dai bata ba da haɗin kai ba sai a yi ni ana kokowa ba kai nasara ba <laughs> haka nan Allah zai bata wani ƙarhi na musamman ka ganka burjejen ƙato amma kai ta haki kai ta zufa in ba sa ba sai ka daka ce to dakata ba fahimci juna <laughs> ana iya sa ƙarfin ayi amma sai an samu rata mai yawa haka Allah yake ba mace wannan taimakon amma idan mace tana so a yi zina kamin ka an kara cikin sauƙi sai ta danna kan namiji a ruwa ina fata an fahimci wannan saboda ita ce ta iya rangwada ita ta iya kisisina ita ta iya rakwarkwasa ita ta san bangarorin jikinta da in ta sakaci ta bari ka gani ko ka shirya ko baka shirya ba za a samu matsala wato duka ita Allah ya tara wannan saboda haka a yi zina a yi nasara ya dogara ga haɗin kan da ta bayar ne shi yasa duk ƙasar da mata ke yawo tsirara ko ka ko ka so zina sai ta yi duk usazancinka ka in dai ko ina mata na gitawa tsirara ya samu matsala tun kana rufe ido kana subhanallahi alkalikil azim kana inna lillah to in ba yi sa ba wata ran sai ka ce bari je mu dan taba in yaso wata kunu min ba'dihi qauman salihin an gane daya na biyu zina ta fi cutar da mace fiye da namiji zina ta fi cutar da mace fiye da wa da namiji idan aka yi zina tsakanin fasiki da fasika wace ce take daukan ciki da an ce ta yi cikin shege an samu matsala ko ba samu matsala ba ina za ta je ina za ta shiga shi fasiki yana yi karetawa ma ce ba shi bane aje ta shari'a kotu ita ya za ta ta kareta dan ba nata bane ba ta da hanyar da za ta kareta an gane wannan ko ya gudu ya bangare ita in ta ce za ta gudu ina za ta aje cikin ta gudu dole da cikin za ta ji duk ta je tambayar da za a fara yi waye babansa sannan zina ta fi cutar da lafiyar mace ita mace a halittar da Allah ya mata jikinta gangan jikinta bai iya ɗaukan maniyin mazaje guda biyu a lokaci ɗaya bai iya ɗauka shi yasa islam ya kawo tsari na idda ya kawo tsari na idda ko da ma kai kaɗai ne mijinta idan ka sake ta kada ta yi aure sai ta yi jini uku a lokacin duk wasu sinadarai da ke da alaka da maniyin da ka sa mata a jikinta ya kone daga gangar jikinta ina ba da fahimci wannan to yanzu wani namiji idan ya aure ta idan ya sanya mata sa ba zai cutar da ita ba to amma mani zana cewa wannan ya zina da ita ya sa mata sa wannan yayi ya saka wanda zaka samu sama da maniyin mazaje ashirin ke kilashin a jikinta wannan ne dalilin da ya sa dan lokaci kaɗan sai kaga ga ta ragwargwaje ta canja kala ta yi muni wani tsufa ya same ta ta fara wani wari sai ka ce jemage ta ta ta ta ta ta rikice gaba saboda haka zina ta fi cutar da mace fiye da yadda take cutar da me fiye da take cutar da namiji shi yasa a wajen zina sai aka fara da azaniya to amma ita sata sai da jaruntaka ake yin ta sai da sai zuciya ta bushe ido ya bushe an aje tsoro a gefe an yi kunar bakin wake to al'ada wannan ba layin mace ba ne akan samu mace ta shigo amma in ta shigo ta fita daga layinta ta fita daga ta fita daga layinta abinda ya shafi jarumai jaruntaka an fashi da makami suka tara wata mota irin dogo botsi nan a cike aka zaro bindiga aka rinka fiddo da su ana kwantar da su kasa to an nuna ka da yake 47 ba dole ka kwanta ba kai kwanta sai Allah bai shi an caje an mare shi a ce kwanta maza su kwanta a gefe mata suna kwance a gefe can wata mata da aka fi dore ta aka karbe kudinta aka ce maza kwanta sai ta kwanta cikin maza aka daka mata tsawa aka ce kai baki da hankali zaki kwanta cikin maza dawo cikin mata yan wanki ta daga kai ta kalli dan bashi da makamin ta ce su waye mazan wayannan da ke kwance kaman doya sai ce wallahi wayanda ba maza bane mata yan uwana ne ku da kuke operation ku ne maza <laughs> so dan bashi ya ji mace ta kira ta bar kirari yace gaskiya ki ga faɗa hajiya gaskiya ki ga faɗa ku da mata kudin ta dawo nan ki zauna ki kallon maza suna aiki <laughs> me wanda yake nuna abin da yake nuna wa al'ada maza su aka sani da me da jaruntaka mata an san su da tsoro da ragwantaka to tun da sata suna bukatar jaruntaka galibi wa'inda suka fi karfi a cikin harka su ne zuwa su ne maza shi yasa yanzu za ku lura da ma'aikatu da dama da an zo wajen harka ajiye kuɗi sai a ba mace <laughs> ko ba gaba ne kamfanoni da dama da an tattara kuɗin wa za a ba sai a samu mace idan ka dan sanya masa dan salin ta naira dubu ashirin da biyar ya ishe ta ko miliyan nota tara sai ta dunkula kayan ta ba gara ba zago gabanta na faduwa ta samu ne ta rabu da kudinka ta miƙa maka amma in namiji ne sai ce bari ya kashe duk abin da za a yi komi ta ba fanje. saboda haka idan ka ga an samu ta shirge shirgegiyar barauniya ta kwashe kudin man fetur to rashin sa'a aka yi ne <laughs> aka yi rashin don tana yi wa a rashin sa'a samu ko a samu mace ce a ga kaman ba matsala a ce lura mana da kudin man fetur ta kwashe su gaba daya <laughs> shi ne wasariku wasarikatu faƙaɗa'u a idiyahu ƙwar'ani ya ce a yanke hannu menene hannu daga kafada zuwa nan ko ba shi ne hannu ba to idan ka ce ba za ka yi aiki da hadisi ba to daga kafada za ka sare domin duka hannu ne amma sunna ita ta zo ta bayyana iya ina ake yankewa ana yanke iya nan ne ana yanke iya idon hannu ne an gane wannan idon hannu ake yankewa ba hannun gaba ɗaya ake sarewa ba da aka ce faƙaɗa'u kuma da aka ce ku yanke hannayensu hannu ɗaya ake yankewa hannu nawa ɗaya to amma da yake ɓarayin suna da yawa wannan an yanke mai hannu daya wancan an yanke mai hannu daya wannan an yanke mai hannu daya idan aka hada sun zama hannaye ko ba zama hannaye ba shine ma'anar faƙaɗa u ina fata an gane wannan a yanke musu hannu sai a kawo hannun da jam'i sai a kawo hannun da jam'i ina fata an fahimci wannan tambaya ta gaba menene sata menene sata saboda sata tana da ta'arifi a yi tsilahi ba duk wanda dauke maka kaya wai yayi sata bane ka aje takalmi a kofar masallaci wani ya sace ka ce jama'a ina ci giya wani ya sace mun takalmi a wannan ba sarika ake kiran shi ba ba sarika ake kiran shi ba ba sata ake kiran shi ba ba a cewa an yi sata sai an samu sharadi biyu sai an samu sharadi biyu wasu maluma sun ƙara sharadi daya ya zama sharadi uku sharadi na farko ba a cewa sata sai idan abin da aka ɗauka ɗin an sa shi a cikin hirzi an sa shi a ina hirzi kayan ka sa su a shago ka rufe ka sa a gida ka rufe ka sa cikin ɗaki ka rufe wanda ya aje takalmi a kofar masallaci wani ya gaba da shi a hirzi ya ɗauka ba a hirzi ya ɗauka ba saboda ba a hirzi aka ɗauka ba wannan shi da shi ba za a kira shi sata ba ba za a kira shi sata ba amma dai ya saba wa Allah shi ma akwai hukuncin shi dan kayan jama'a ya dauke kayan wa ya dauke kayan jama'a ya dauke ina fata an gane wannan ana amma hukuncin ba yanke hannu bane ba da ba a yanke masa hannu ba a wannan ayar a yanke mutum hannu sai abin da ya dauka daga hirzi ya dauke shi idan bai dauka a hirzi ba hirzi shine shi mai kayan ya adana shi wurin da ya kamata a adana shi ina fata fahimci wannan yanzu amma da ka zo zaka shiga masallaci sai ka dauki takalmin sai ka shiga da shi cikin masallaci akwai dan wurin da ake adana takalmi a masallaci sai ka adana shi a wurin sai je ya dauki nan ana iya cewa ya dauka a hirzi ya dauka ina a hirzi amma ba wanda ya dauka abin nan ba akuyar ka wani ganta akan hanya ya gaba da ita ya dauka a hirzi sai idan ka daure ta a cikin gida nan ne mai hirzi sai dai idan wurin da dama dabbobi suke kiwo ne idan wurin da dama dabbobi ne suke kiwo to na idan aka kamo shi za a mashi hukunci ina fata an gane wannan ma'ana hukuncin yanke hannu duk sauran sace-sace ko ba hirzi ka ɗauka ba akwai hukuncin da za maka sai dai ba yanke hannu ba ba me ba ba yanke hannu wannan hukuncin muke magana ba sharri da farko kenan abu na biyu bayan ya ɗauka a hirzi kuma ya zama a ɓoye ya shiga ya ɗauka a me a ɓoye dama kalma a sarik ɗin tana nufin wanda a ɓoye je idan na zo gaba da gaba na riƙe ka na kwanci agogonka na ce kai magana in naushe ka na tura aljihu ne gaba to ba za a apply wannan ayar ba <laughs> wallah ababin mai kwace kake inda makami ka zo kuma ka zama dan bashi shi kuma wa'ancan din su ne wanda za a apply ina fata an gada wannan so bayan an dauka a hirzi sai kuma ya zama wato a ɓoye wanda ya daukan ya shiga ya dauka ya shiga da daddare ya sata ina fata an fahimci wannan to a lokacin da ake ce masa barawo amma ko da dare shiga amma ya je da makami ya tada ka mai gidan ya ce buɗe mana sef ɗin nan mu ɗauka ko mu kashe ka kawo min gwalagwalanka kawo kuɗinka ko mu kashe ka wannan ba barawo sunan shi ba ɗan fashi sunan shi shi hukuncin da muka karanta a baya shi za a mashi amma in ya lallabo mai gidan yana bacci ya buɗe sef ya ɗauka zai fita aka kama shi ko ya fito aka kama shi yanzu ya zama me ya zama barawo an gane tsakanin bambanci tsakanin barawo da dan fashi ta nan ne wannan sharɗi yake shigowa sharɗi na uku ya zama abin da ka ɗaukan kai ma baka da mallaka a ciki baka da mallaka a ciki ni da alaramma sai muka haɗa kuɗi sai muka sayi abu muka ɓoye a hirzi alaramma ba nan sai na lallaba sai na jin ɗauke shi sai na saida <laughs> an gane misali Allah ya kiyaye to ba dama a ce a yanke mun hannu ba dama a yanke mun hannu me yasa ba dama a yanke mun hannu saboda ni ma ina ina da share a cikin abu ina fata an fahimci wannan sai dai alkali ya mun wani hukunci da ba. so waɗannan sharuɗa guda uku idan sun cika to a lokacin ne ake cewa an yi sata a lokacin ake cewa me an yi sata a lokacin ne aka ce an samu asari'u wasariqatu faqata'u aydiyahuma an gane wannan na'am abin bai da nisabi tambaya ta gaba gwargwadon menene abin da in an sata za a yanke mutum hannu an gane Shi ne nisabi da alarama yake tambaya abin da za a sata yana da nisabi ko bai da nisabi a nan malamai suka shi biyu wasu malamai suka ce in dai ka sata komi kankanta shi komi girman shi za a yanke ma hannu sunan ka barawo komi kankantarsa komi girmansa za a yi me za a yanke maka kaka kenan yanzu nan gudun ba maganar nisabi menene hujjar su suka ce hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ganta ce Imam Bukhari ya rawaito shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu sarik yasriqul bayda fatuqta yadahu yadahu wa yasriq aljamal Fatuk ya yadhu manzo Allah sallallahu alaihi ce Allah ya la'anci barawo ya saci kwai a yanke mai hannu ya saci raƙumi a yanke mashi hannu in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi kwai ya kai rubu dinari bai kai rubu dinari ba in ya saci kwai a yanke mashi hannu idan ya saci raƙumi a yi mai kenan an yi amfani da raƙumi a matsayin duk girman abun an yi amfani da ƙwai a matsayin duk ƙanƙanta abun za a yi hannun shi wasu malamai suka ce a sai ya kai rubu dinar rubu dinar ko kuma dirhami uku na azurfa in ya kai kimar rubu dinar ko dirhami uku na azurfa to sai nan za a yanke hannu saboda me saboda hadisin Aisha radiyallahu anha hadisi ne ce Imam al-Bukhari ya rawaito shi tace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kadau yada sari fi rub'i dinar fasaidan tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yanke hannun barawo idan barawon ya saci abin da ya kai rub'u dinari ko sama da haka kenan idan bai kai rub'u dinari ba za a yanke hannun shi ba za a yanke hannun shi ba ina fata an gane wannan sannan an sake samun hadithi ingantacce daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani barawo ya saci garkuwa irin wacce an harbo kibi a fagen daga ake tarewa da ita garkuwar da ya sace ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yanke masa hannu sahabin da ya rutu hadisi ya ce garkuwar da muka yi kimar kudin garkuwar za ta kai dirhami uku garkuwar kudin ta zai kai dirhami nawa dirhami uku to da wannan ne malamai suka ce ba a yanke hannun barawo sai idan abin da ya sata ya kai me ya kai rubu dinar ko ya kai dirhami guda uku kuma wannan kaulin na biyu shine kaulin jamhur shine abin da mafi rinjaye na maluman suna suka tafi akan shi amma dai akwai maluman suna da suka tafi akan wancan kaulin an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace to matsala ta gaba ga barawo mun kama ya mana sata a ɗauka kayana ne ya sata Ga shi an damke shi an damke shi ya shiga hannu sai na ce to tun da kayana ne na yafe mashi na yi me na yafe mashi za a yanke hannunsa ko ba za a yanke hannunsa ba an gane tambayar ga barawo mun kama ya yi sata sai mai kayan ya ce na yafe za a yanke hannun barawon ko ba za a yanke hannun barawon ba za a yanke ba za a yanke ba to da wanda ya ce za a yanke da wanda ya ce ba za a yanke ba duk sun faɗi <laughs> duka babu wanda ya canka ne ne <laughs> to tambaya za a yi shin da na ce na yafe ɗin nan na yafe kamin a kawo barawan gaban hukuma ina fata an fahimci wannan idan ba a riga an zo da barawan gaban hukuma ba na ce na yafe to Allah ma ya yafe barawo sai inda dare maka ba mai yanke mashi hannu tunda bai so gaban ba ba kawo shi gaban hukuma ba amma idan sai da aka kawo shi gaban alkali alkali ya bincika ya tabbatar da ya yi sata sai na na ce alƙali ce a yanke hannun shi na na ce alƙali kayan nan dai da aka sata nawa ne na yafe kai ba ma na yafe ba na ba barawon kyautan kayan gaba daya alƙali ce to Allah ya saka da alkhairi kai barawo ka samu kaya ko aje mashi aje a gutsura hannunsa sai zai karɓi kayan sa yi gaba matukar kitsin ya zo gaban kotu sai an yanke hannu amma idan bai zo gaban kotu ba kace ka yafe a lokacin kana da hurumi sabanin dan fashi da makami ko an je gaban ko alkali gwamnati ko ba a je gaban alkali ba in dai an kama shi ko an yafe ko ba a yafe ba hukunci sai an zartar da shi akan an fashi da makami shi barawo idan ba riga an je gaban alkali ba kana iya cewa kai me kana iya cewa ka yafe ina fata an fahimci wannan to menene hikima da yasa aka ce a yanke mashi hannu a yanke wa barawon hannu malamai suka ce akwai hikima guda idan mutum zai sata da me zai dauka da hannu ko to a guzar hannu <laughs> wace gaba ce take aikata laifin hannu ko hmm. to gabar da ke aikata wannan laifi a yanke ta kuma hannun dama za a yanke domin hannun dama yawanci an fi ɗauka da shi an fi insata da shi akwai mai akwai wanda ba hago ne amma ba damaye sun fi yawa hmm. idan ya ƙara sata ta biyu sai a guntula hannun hagu an gane wannan to hikima ta farko shine gabar da ta aikata laifin ita aka hukunta hikima ta biyu shine ana so a masa shaida yadda za a iya gane shi domin kuna yin bako barawo ne ba ku sani ba don ba san barawo ba kuwa san barawo eh, yana iya zuwa muku da gemu hada daga gemu wando Allah ya sauka ko gan shi ko ka ce ai ustazu ustazu ustazu sai ya tattara kayan ku ku ce kai duniyar nan sai a hankali to sai aka ce a yanke mashi hannu in aka yanke mashi hannu akwai inda zai je ba gane shi ba akwai garin da zai je bata babu inda zai je bata to kuna zaune sai kuka yi bako bako barka dai barka dai sai kuka mika masa hannu ku gaisa a ka'ida wani hannu zai miko hannun dama sai ya miko dungurmi hannun a yanke sai ku ce to wannan dai cikin ɗayan biyu ko accident ya yi hannunsa ya gutsure ko barawo ne yankewa kai da ma yuribuka ila ma la yuribuka bako eh da Allah yana iya karawa gaba ba sai ku sallame shi ba dole sai kun bashi masauki ko kuma in za ku bashi masaukin ku tattara kayan ku ku tattara yana ku yana ku yadda za ku tabbatar da ba zai muku sata ba shi yasa aka ce a yanke hannun nasa amma alamar da hayyabar duniya za a iya gane shi Allah ya ce jaza'an bima kasaba wannan sakamako ne saboda abin da suka aikata nakalan kuma ya zama horo min Allah daga Allah Allah ya ce wallahu azizun Allah yi ne sannan hakim sannan gwani ne Allah gafarta mana kaman hadari nake ganin ya taso haɗe da iska to za mu takaita a nan gurin tunda mun samu gaba in Allah ya kai mu gobe sai mu ɗora daga inda muka kwana subhanaka